الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marici na laraba goma ga watan ramadan a shekara ta 1440 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan biyar a shekara ta tara miladiya kafin mu fara karatu akwai tambaya mai tambaya ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ya ce malam da fatan an sha ruwa lafiya alhamdulillah Allah ya sa haka amin malam tambaya na shine dangane da sallan tarawi shin a shi ne an ce za ka iya yin bibiyu ko hurhudu to malam mai hurhudin in za ka yi shi duka a bayyane za ka yi shi ko in kai raka'a biyu a bayyane da sura biyu da sura biyu a asirce shi ne daidai kowanne ne a ciki a tashi karatu lafiya ma'ana dai shi ya ɗauka da aka ce raka'a hurhudu hurhudu za a yi ta ne kamar yadda ake sallar isha biyu na farko a bayyane fatiha da sura biyu na ƙarshe a asirce fatiha kaɗai to ba haka ake nufi ba idan za ka yi maraka a hurhudin dukkaninsu a bayyane za ka yi kuma dukkaninsu fatiha da sura za ka yi an gane ko bambancin mai hudin da mai biyun kawai shine mai biyun a tsakiya za a yi tahiya a yi sallama mai hudin kuma a tsakiya za a yi tahiya amma ba za a yi sallama ba sai an sake tashi an kawo biyu sannan a zauna a yi tahiya a yi sallama amma ta fuskar karatu babu bambanci dukkanin su za a yi a bayyane kuma za a yi fatiha ne da sura idan ba a manta ba a jiya muna karatu a cikin kissar annabi nuhu alaihi salam da shi da mutanensa mun tsaya a gabar da inda Allah subhanahu wataala ya umarci annabi nuhu da ya yi lodi a cikin jirgin ruwansa kuma aka gaya masa irin halittar da zai ɗauka da sharuɗa da zai bi wajen ɗauka aka togace masa waɗanda ban da su a ciki sai dai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya lamunce masa cikin mutanensa ko cikin iyalansa waɗanda su sun yi imani da shi kuma Allah ya nuna mana cewa su waɗanda suka yi imani da shi ɗin ba yawa ne da su ba ‘yan kaɗan ne an gane ko to bayan Allah ya gama gaya wa annabi Nuhu sharuɗa da ka'idojin hawa jirgi yanzu kuma za mu ji yadda za a yi lodin da kuma yadda jirgin zai ci gaba da tafiya shine Allah ya ce عليها بسم الله مجريها إن ربي لغفور Waƙala sai annabi Nuhu ya ce da waɗanda suke tare da shi na dukkanin dangi bibbiyu cikin kowace halitta, da kuma waɗanda suka yi imani tare da shi, da kuma waɗanda za su hau jirgin tare da shi cikin iyalansa waɗanda su Allah bai yi alkawarin halakar da su ba. wa sai nuhu ya ce da su irkabu ku hau fiha cikin jirgin ruwan bismillahi majriha wa mursaha an gane ko bismillahi da sunan Allah majraha jirgin zai rinka tafiya wa mursaha hakanan shi ma tsayuwar jirgin bismillahi da sunan Allah ne ma'ana idan an gama hawa da annabi Nuhu ya ce bismillahi sai jirgin ya ci gaba da tafiya sannan idan an je wajen da ake bukatar a tsaya nan ma da annabi nuhu alaihi salam ya ce bismillahi sai jirgin ya tsaya to wannan shine ka'idar yadda jirgin zai tafi a kai ma'ana shi jirgin ba wani sitiyari ne da shi ba ba wani birki ne da shi ba ba wata giya ce da shi ba sitiyarinsa da birkinsa da giyarsa tana cikin sunan Allah tare kuma da manufar annabi Nuhu da annabi Nuhu ya yi nufin jirgin ya tafi kaga nufin a zuciyarsa yake ko abin da kawai zai ce shine ya ce bismillahi ko cewa tafi ma ba zai ce da shi ba kawai da ya ce bismillahi sai Allah ya madaukakin sarki ya sa jirgi ya tafi in nufinsa shine tafiya to haka nan idan jirgin zai tsaya annabi nuhu ba wai burki zai taka ba ba kuma ca zai da jirgin tsaya ba ita dai kalmar bismillahi din zai maimaita gwargwadon yadda ya nufa a zuciyarsa kuma sai Allah ya sa abin ya kasance to da haka wannan zai nuna maka cewa wannan jirgi ba karamin jirgi ba ne ƙololuwar kimiyya da fasaha ta ƙare a wannan jirgin domin babu wani jirgi a yau a duniya wanda kalma take tafiyar da shi kawai a masa magana ya tafi a masa magana ya tsaya babu kuma ba za a taɓa samu ba duk kimiyya da fasahar mutanen duniya a ce su mota mai tafiya da magana ko mota mai tafiya da ko jirgi mai tafiya da magana ko keke ko mashin ba za su iya ba to amma gashi Allah madaukakin sarki yayi kuma ya sa annabi Nuhu ya aiwatar wannan yana daga cikin mu'jizozin da Allah ya ba annabi Nuhu kera jirgin ruwa kuma gudanar da shi da kalma guda ɗaya inda ma a ce mutum ne zai yi to sai an samu bambanci tsakanin kalmomin ya zama kalmar da za a tafi daban kalmar da za a tsaya daban yanzu kaga ko mota inda za ka taka ta tafi daban inda za ka taka ta tsaya kuma daban yanzu ko da makunnin lantarki ne sai ka ga saman inda za a kunna sai a rubuta on ƙasan inda za a kashe shi kuma sai a rubuta off to kaga on daban off daban on ta kunna ma off ta kashe ma amma shi ko jirgin annabi nuhu bismillah ta tafi bismillah ta tsayar. to sannan wanda yake nuna maka tasirin sunan Allah me yasa ba a faɗi wata kalmar ba ba bismillah ba saboda babu kalmar da ta kai sunan Allah tasiri babu wani suna ko kalma da ta kai sunan Allah subhanahu wa ta'ala ƙarfi wajen jawo amfani ko ƙarfi wajen kawar da shari shi yasa cikin zikirin annabi bismillahi allazi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi fis sama da sunan Allah wanda babu wani abu da ya isa ya cutar saboda tasirin wannan suna a sama ko a ƙasa da haka wannan yana nuna mana tsantsar mu'jiza ta annabi nuhu da kuma iko na ubangiji subhanahu wataala bismillah majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim malamai suka ce shi tafiyar jirgin ne bismillah tsayawar sama da bismillah shine ma'anar majraha wa mursaha to amma akwai waɗansu zikirurruka kuma da Allah madaukakin sarki ya umarci annabi nuhu da yayi banda zikirin tafiya banda zikirin tsayawa wanda ɗaya ya zo a cikin suratul

kafin annabi nuhu ya ce bismillah jirgi ya tafi bismillah jirgi ya tsaya sai Allah ya ce fa izastawaita idan ka hau jirgin ka daidaito a kansa anta wa man ma'aka kai da waɗanda suka hau tare da kai alal fulki akan jirgin fa qul alhamdulillahi allazi najjana min alqawmi zalimin ku fara yin godiya ga Allah wanda ya tseratar da ku daga azzalimai yasa abin da zai same su ku ba zai same ku ba da haka malamai suka ce sai da annabi nuhu ya fara wannan zikirin tukuna alhamdulillahi allazi najjana min alqawmi zalimin to sannan kuma wa qur rabbi anzilni munzilan ko manzilan mubarakan wa anta khairul munzilin kuma kace ya Allah ka saukar da ni waje na sauka mai albarka domin kai ne fiyayyen masu saukar da mabukacin sauka to bayan duk wannan zikirin da ya zo a cikin kad aflahal mu'minuna wanda shi ma yana cikin kisar annabi nuhu sannan wa qalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha abin da yake daɗa nuna wannan tartibin cewa sai da aka fara yin nanan sannan aka aka fara yin wancan sannan za a yi wannan har ila yau ayat cikin suratul zukhrufi Allah ya ce wallazi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum fulki wal an'ami ma tarkabun sai ce litastawu ala zuhurihi عليه وتكون زستويت وتقول سبحان الذي سخر Allah madaukakin sarki yana yaban kansa da kansa sai ya ce wallazi khalaqal azwaja kullaha Allah shi ya halicci jinsin halitta baki ɗaya maza da mata wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun kuma ya halitta muku minal fulki daga jirgin ruwa wal an'ami da dabbobin ni'ima ma tarkabuna abin da za ku ke hawa thumma tadhkuru ni'mata rabbikum sannan ku ke ambatan ni'imar ubangijinku idhastawaitum alaihi a lokacin da kuka daidaito akan abin hawan mana kaga da Allah ya ce da annabi Nuhu fa idhastawaita wannan shine gabar zancen bayan annabi Nuhu ya daidaita sai wancan addu'a rabbi anzilni munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin to kuma daidaituwa sai bayan ta ne sannan jirgi ko abin hawa yake fara tafiya to kaga ya nuna cewa sai da suka fara yin wancan addu'ar sannan kuma suka yi bismillah dan abin hawan su ya tafi ubangiji madaukakin sarki ce wa tadhkuru thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza sawaitum alaihi sannan ku ambaci Nimar ubangiji da ya muku akan abin hawan bayan kun daidaito a kansa Nimar ubangiji shine wa qul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin sannan wata kulu ku kara da cewa subhanalladhi sakhkhara lana hadha wannan kuma addu'ar abin hawa kenan subhana tsarki ya tabbata ga Allah allazi sakhara lana haza wanda ya hore mana wannan abun hawa wa ma kunna lahu muqrinina ba mu da ikon mu sarrafa shi in ba dan Allah ya hore mana shi ba wa inna ila rabbina lamunqalibun kuma lalle mu masu komawa ne zuwa ga Allah to yanzu annabi nuhu da wanda ke tare da shi sun hau jirgi sun yaba wa Allah bisa ga ni'imar da ya musu ta ba su jirgin sannan kuma sun yi addu'ar da ake in an hau abin hawa yanzu me ya rage sai a sa giya a tafi to ya za a sa giyar shine bismillahi majraha wa mursaha bismillahi in za a tafi bismillahi in za a taka burki a tsaya to da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala kabu fiha bismillahi majraha wa mursaha mala yace bidan milmimi an karanta mujraha da kuma mursaha da yi wa mimun din nan guda biyu damma shine bidan milmimai ne. wa quri'a a wata kira'ar an karanta bi fatihi ma da yi wa mimun ɗin guda biyu fataha majraha wa marsaha a madadin mujraha wa mursaha an gane ko malai ce masdarani masdari ne guda biyu ai jaryuha wa sayruha abin nufi tafiyata da wannan kalma ne tsayuwarta ma da wannan kalma ne inna rabbi lallai ubangiji na inji annabi nuhu la gafurun mai yawan gafara ne rahimun mai jin kai haifu lam yuhlikna domin bai halakar da mu ba gafararsa da jin kansa ta sa ya tseratar da mu sai Allah ya ce mai الجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال فآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من ظلم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين shikenan bayan annabi Nuhu ya faɗi wancan zikiri wanda jirgin ruwa ya fara tafiya da shi sai Allah ya ce wahiya ita jirgin ruwan as-safina awil fulk awil jariya wanda duk sunanta ne inna lamma ma'u hamalnakum fil jariya wa anjaynahu ashabas safina wasna'il fulka bi a'yinina wa wahayna daka wa hiya damirin hiya ko dai udu ila fulk ko safina ko ila jariya kuma dai duk abu ɗaya ne wahiya don dan haka ita jirgin ruwan tajiri tana tafiya bihim da annabi nuhu da wanda ke tare da shi a ciki fi maujin cikin igiyar ruwa mai tsiri kal jibali kamar duwatsu kalmar almauj ana nufin igiyar ruwa inda za ka ga ruwa yana tashi yana tsiri yana kwantawa sama yana kwantawa ƙasa wani shi ake kira da almauj wanda Allah subhanahu Ta'ala zai faɗa a gaba wahala bainahuma almauj fa kana min almughraqin kuma Allah ya ce auka zulumatin fi baharin lujjiyin yaghshahu maujun, min fawqihi maujun, min fawqihi sahab zulumatun ba'daha fawqa ba'd da haka kalmar almauj abinda ake nufi shine igiyar ruwa da wahiya wannan jirgi ta jiri tana tafiya fimo cikin igiyar ruwa to anan malamai suka ce lallai wannan jirgin ba irin sauran jirage ba ne domin a al'adar jirgi in igiyar ruwa ta taso kaucewa yake yi baya iya gaba da gaba da ita dan yana daga cikin abin da ke kifar da jirgin ruwa ya je ya tunkaru wannan igiyar ruwa yanzu nan sai ta juya shi To amma shi jirgin annabi nuhu alaihi salam duk girman igiyar ruwa da duk girman toro kwankoge haka yake keta shi ya wuce ba tsoron kifewa ba tsoron dilmiyewa da haka Allah ya ce wahiya ta bihim fi mawjin kaljibal malai ce kaljibali fil irtifa abin nufi igiyar ruwa mai tsiri kamar duwatsu in ka hange su daga nesa sai ka dauka ma dutse ne katoto malai ce fil irtifa'i wal azami a wajen girma da kuma ɗaukakuwa wa nada nuhu ibnahu a wannan lokaci ne annabi nuhu ya kirayi ɗansa shine malai ce kan'an wanda shine kan'an wa kana fi ma'zilin domin shi dan ya kasance a nesa da jirgin ruwa ai fi ma'zilin anis safinati yana nesa da jirgin ruwa shi bai zo ya shiga ba annabi nuhu yace da shi ya bunayya ya kai dana irkab ma'ana zo ka hau tare da mu ma'ana zo ka shiga jirgin ruwan mu tsira tare wala takun kuma alkafirin, kada ka zamo tare da kafirai to anan sai malamai suka ce kenan dan ba kafiri bane tunda babansa ya ce wala ta kuma alkar ka zama tare da kafirai waɗansu malaman suka ce a kafirin ne domin aya za ta tabbatar da haka a nan gaba amma me yasa baban ya ce kar ka zama tare da kafirai saboda shi bai sani ba shi annabi nuhu bai san ma ɗansa kan'ana kafiri ba ne har sai da ɗan ya halaka daga baya kamar yadda aya za ta ambata annabi nuhu ya koka wa Allah ka ce za ka tseratar da ni da iyalaina gashi ka bari ɗana ya nutse sai Allah ya ce to ai ɗanka baya cikin wanda muka yi alƙawarin tseratarwa domin duk wanda muka yi alkawarin tseratarwa sharadi shine ya zama mai imani shi kuma danka ba mai imani bane da haka wannan ya nuna annabi nuhu ma bai san da kafircin dan ba an gane ko da haka yake ce da shi wala ta kuma alkafirin kakka zama tare da kafirai to sannan malamai suka ce wannan yake nuna duk uba na gari mai tarbiya dan ɗansa ya masa ba daidai ba ba korarsa zai daga gida ba a lokacin da ɗanka ya ma ba daidai ba sai ka kore shi daga gida to ka daɗa ƙiza ƙiyarsa zuwa ga shaidanci ka daɗa ma shi kuma shedan sai ya ɗauke shi a lokacin da sauran shedanu idan Allah ya jarabe ka da kangararren ɗa kamata ya kullun ka rinka jansa a jika kullun ka rinka kasancewa tare da shi in shaye-shaye yake yi ba daman rashin kula da shi bane da sakawa abokai da kai yasa suka ja shi suka mai da shi dan shaye-shaye to yanzu ka zama tare da shi kar ka zama kar ka bar kowa ya abokance shi sai kai in ka ce Allah ya jarabce ka ta yi cikin shege ba ko ratta za ka yi ba yanzu matso da ita za a yi gida a daɗa kula da ita a daɗa tsare ta daman ba sakaci da kula da ita ba ne yasa ta je ta yi abin da ta yi amma idan ka kore shi ko ka tsine mai ko ka kore ta ka tsine mata da ta yi ciki ɗaya a ɓoye yanzu sai ta yi goma a bayyane yanzu kamar kai kai mata rijista da lasisi ta tafi ta ci gaba da yi da yana gidanka an zo an sunna masa ƙwaya ya sha yanzu da ka kore shi a sauƙi ma shi da kansa sai ya je ya siya da aka iyaye na kwarai ba sa kore ‘ya'yansu don sun lalace sai dai su rinka neman taimakon Allah wajen shirya su ta hanyar jan su kusa-kusa da su da kuma kula da su wannan kisa ta annabi Nuhu za ta nuna mana haka dan Allah ya jarabci ɗanka da shaye-shaye ko ‘yarka da cikin shege duk laifin da suka yi bai kai laifin da ɗan annabi Nuhu ya yi ba domin laifin da ɗan annabi Nuhu ya yi shirka ce shirka ta fi zina shirka ta fi shan kayan maye amma ku ga duk da haka annabi nuhu bai kori ɗansa ba bai hantare shi ba bai ƙi shi ba ca yake taho kusa da ni irkan ma'ana wala ta kuma alkafire da haka wannan babban darasi ne wanda ya kamata iyaye su lura da shi wani uban ma zaka ga ɗansa da ya fara shaye-shaye asalin laifin ba na ɗan bane nasa ne rashin kula ne rashin kula ne to kuma bayan kai ne da alhakin sakaci ta fuskar tarbiyya har ya shiga shaye-shaye kuma ka sake tura shi ka sake ce ka tsine masa ka sake korarsa daga gida to me kai kenan kaga karawa kanka da kai kanka da kai alhaki domin wannan alhakin duk da zai je kwasa sakamakon sakacinka ne kuma Allah ba zai kyale ka ba da haka wajibi ne ga iyaye a lokacin da 'ya'yansu suka tasa suka kai shekarun balaga maza ko mata su sanya kula a kansu sosai kuma ba hantara ba ba kyara ba ba kora ba waɗannan duk ba sa magani a fagen tarbiyya ja a jika rarrashi abokantaka kalmomi na shari'a fata na gari addu'o'i a hirka da ɗanka ya maka wata wani abu ba daidai ba ka tsine mai kai ma irin wannan abun kila kai wa iyayenka ninkin ba ninkin sa da sun tsine ma kai ma da baka kai da ka kai ba da haka wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi kwarai da gaske da haka annabi nuhu alaihi salatu wassalam yana ta jan ɗansa a jika ku ga har lokacin da Allah ya halakar da ɗan tausayi irin na da uba annabi nuhu kokawa yake yi amma ba kai kila ɗanka yayi wani ba daidai ba an kama shi ka ce ba ruwa na a je a nemi wani uban yo wani uba za a nema ko ba kai ba ba kai ka kawo shi ba ba kai ka kawo shi ba da haka ya kamata mu kula da wannan ya'yan uwa da haka Allah madaukakin sarki ce kala sai dan yace da annabi nuhu sa'awi ila jabalin ni ba zan biyo ka mu jirgin ruwa ba zan karkata ila jabalin izuwa ga duwatsu izuwa ga wani dutse ya asimuni min alba wanda zai tsare ni ya kare ni daga ambaliyar ruwa lafazin sa'awi ila jabal an kawo jabal din na kira wasu malamai suka ce yana nufin kowane dutse ma da kake gani a garin nan in na hau aini na kubuta domin a tunaninsa eh, tsayin ruwan da ambaliyar ruwan ba za ta ci duwatsu ba shine ibnu kasir yake faɗa nan yace ita kada bi jahlihi anna tufana la yablugu ila ru'usil jibal awauta shi yaron ya ɗauka ruwan tufa na irin ruwa ne na yau da kullum wanda baya shanye duwatsu amma wannan ruwa ba ruwa ne irin na yau da kullum ba ruwa ne wanda ya saba wa al'ada ruwa ne wanda ƙasa tana bulbulawa sama tana zubowa da haka ruwa ne wanda ba wani abu da zai tsira in ba Allah ne ya tsare shi ba da haka yace sa'u ila jabalin ya asimu ne min ba anan ma mu lura da kyau kun ga shi annabi nuhu yana gaya wa dan kalmomi na rarrashi na tausayi yana ce masa ya ɗana amma shi kocawa cewa babana bai ba bai ce ba ya abati amma duk da haka annabi nuhu bai yi zuciya ba saboda shi yaro ne kuma shi giyar hauka tana ɗibansa shirka tana jansa amma shi uban tausayi na ɗa da uba da kuma hankali da imani shi ke tattare da shi shi yana ce masa ɗana shi ko ko baba bai ce ba shi yana irkan ma'ana wala ta'akkum ma alkafirin shi kuma yana sa'awi ila jabalin ya asimu ni minal ba to da haka ko kai ma lokacin da kake kokarin shiryar da ɗanka ya nemi maka wasu abubuwa na wauta kar ka hau dokin zuciya ka rabu da shi hakan ba zai maka amfani ba ba zai masa ba ta yaro kyau take ba ta karko sannan kuma bahaushe yake hannunka baya riɓewa ka yanke kayar daka wannan shine tausayi irin na annabawa kuma shine tausayin da ya kamata ya shiga zuciyar dukkan wani mumini mai imani musamman game da 'ya'yanka game da iyalanka game da dukkan wanda kake so kaga ka tarbiyantar da shi zai yi kai kana gaya masa kalmomi na alheri na rarrashi shi kuma yana gaya ma bakan magana kar ka zuciya ka haƙura in ya shiryu lada za ka samu ba kaɗan ba li an ya hadiya Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am Allah ya shiri mutum ɗaya ta sanadiyar ka yafi duk dukiyar da za a tara ma a duniya da haka ka ɗauki wannan abin a matsayin ibada ya gaya ma bakan magana ka jure ya ƙi saurari abin da kake faɗa ka yi haƙuri kai kana rarrashinsa shi kuma ko ta kai ba ta kai yake ba da ka kala yace sa'awi ila jabalin ya asimuni min alba kala sai annabi nuhu yace da shi la asima al yawma min amrillahi ka sani ba wani wanda za a tsare a yau daga al'amarin ubangiji ko ba me ba da tsari a yau daga al'amarin ubangiji ai azabihi wanda shine azabarsa ta saukar ruwan tufana illa man rahima sai dai kadai wanda Allah ya ji kai ai fa huwal ma'asumu wannan shi kadai shi za a tsare man rahimallahu anan ana nufin duk wani mai imani domin duk wanda yake da imani shine Allah ya ji kansa dan mafi girman jin kan da Allah zai maka shine ya nufe ka da imani to duk wani mai imani a yau shine wanda Allah madaukakin sarki ya ji kai kuma shine wanda Allah zai tsare daga halaka a ruwan tufana. kuma waɗannan masu imanin duk Allah ya tarkata su ya haɗa su da annabi Nuhu ya ce su shiga jirgin ruwa abin nufi dai annabi Nuhu yana so ya ce wa ɗansa ba inda za ka je fa yau ka tsira in ba wannan jirgin ka hau tare da mu ba domin sharaɗin tsira kaɗai a yau ka kasance tare da mu a wannan jirgin da aka la asima lewa min amrillahi illa man rahim Allah ya ce fa hala na mauju mauju. ana tsaka da haka wahala hala na mauju mauju sai igiyar ruwa ta shiga tsakaninsu. su ma'ana wannan igiyar ruwan da take sama take ƙasa ta zo ta raba tsakanin annabi nuhu da ɗan ya zama annabi nuhu ya daina ganinsa. ruwa ya fincike shi ya tafi da shi shi kuma annabi nuhu aka bashi a nan a cikin jirgin ruwa shi da waɗanda suke tare da shi ma'ana dai ɗan ya zama bai hau ba kuma bai zama ya tsira ba nan shine karshen labarin dan annabi nuhu kuma kamar yadda aya za ta nuna a gaba tabbas ya kasance cikin waɗanda suka halaka tabbas ya kasance cikin wanda ruwan tufa ne ya cinye su shine Allah ya ce fa kana minal mughraqin da ka a karshe dan sai ya kasance cikin waɗanda aka dilmiyar da su a cikin ruwa an gane ko da haka wahala bainahum al-mawj fa kana minal mughraqin sai Allah ya ce me wa qila ya ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل سيأكتي يا أرض يا كي قسى ibla ima aki haɗiɗiye ruwanki ai allazina ba aminki wanda ya bulbulo daga cikinki fashari bathu sai ku ta shanye ruwan da umarnin Allah duna ma nazala minas sama amma ba ta sha wanda ya sauka daga sama ba daman ruwan daga sama da ƙasa ya sauka da haka sai Allah ya ce ke ƙasa shanye iya ruwan da kika bulbulo da shi to da haka mala ya ce da ƙasa ta tashi shanye ruwan iya natan da ta bulbulo da shi iya shi ta shanye ba ta sha na sama ba da ka yanzu ƙasa ta shanye nata ruwan saura na ina na sama saura na sama to kaga wannan ma wata kudura ta ubangiji subhanahu wataala yanzu kai baka isa ka zubar da ruwa ba ka ce iya na bangare kaza za ka kwashe banda na bangare kaza dole ne ruwan ya cakuda kuma dole ya shiga inda ba shi kake so ba da haka Allah subhanahu wataala yau kasa umarni da cewa ta haɗiɗiye ruwanta kuma sai ta haɗiɗiye wa ya sama uke ma sama shine mala yace duna ma nazala minas sama'i fasara anharan wa biharan da haka a ƙarshe ruwan da ƙasa ɗin ta bulbular da shi shine ya zamo ƙorami kuma ya zamo tekuna wa ya sama'u ita kuma sama aka ce da ita aqli'i tsotse ai amsiki kame anil matsari gaburan zubar da ruwa fa amsakat ita ma sai ta kame wa ghida ma'u a ƙarshe dai ruwa ya kafe wa amru a lokacin an riga an gama abin da ake so a yi da ruwan na halakar da kafirai mala yace ai tamma amru halaki qaumi nuhin abin nufi a lokacin al'amarin halakar da mutanen annabi nuhu ya daidaita ya cika ba wani mai rai da ya saura daga cikin su duk an gama da su wastawat alal judi ita kuwa jirgin ruwan annabi nuhu ta daidaita akan dutsen judi bala yace waqafatis safina ana nufin jirgin ruwan ya tsaya alal judi jabalun qurba mus qurbal musili wani dutse ne wanda yake kusa da kasar musil wanda kasar musil yau a tarihi a map din duniya a yankin indiya take da haka jirgin annabi nuhu ya tsaya ne a wani yanki na kasar indiya wanda ko masu bincike sun gano shi a wasu 'yan shekaru baya can kuma ana zuwa ana ganinsa ana har ma yin wasu bincike dangane da shi da haka dai jirgi Allah subhanahu wata'ala ya dakatar da shi ya tsayar da shi ya tabbatar da shi akan wani dutse Wakila kuma aka ce bu'dan lil qaumi zalimin halaka ta tabbata ga mutane azzalumai ma'ana bayan an kashe su kuma aka nesanta su daga rahamar Allah aka yi wuta da su aka ci gaba da azabtar da su a can malai ce qaumi zalimin na al alkafirin ana nufin dai kafirai to da haka wannan shine karshen yadda al'amarin mutanen annabi nuhu ya kasance an musu wa'azi sun ki su dauka sun ja ya ja ya gaya musu gaskiya sun yi masa rashin mutunci sun gaggaya masa baƙaƙen maganganu ya ɗau tsawon shekara dubu ba hamsin ya musu gargaɗi ba su ji ba a ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya ƙarar da su a bayan ƙasa babban darasin da za mu ɗauka cikin wannan kisa shine dukkan kafuri ƙarshensa shine haka kuma dukkan wanda ya ƙaryata annabi ƙarshensa shine haka kuma mu sani annabin da waɗannan mutanen suka ƙaryata aka kashe su da ruwa sakamakon sakamakonsa darajarsa bata kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wannan sai yake nuna in ka karyata annabin da ya fi annabi nuhu azabar da za a yi maka sai ta fi ta mutanen annabi nuhu mu'jizar da annabi nuhu ya zo da ita mutanensu suka karyata ba ta kai ƙur'ani ba wannan yake nuna in ka karyata ƙur'ani kai azabar da za a yi maka sai ta fi wannan da ka cikin darussan da Allah maɗaukin sarki yake so mu ɗauka a cikin labaran annaba da mutanensu ba kawai mu ji tarihi ba mu gyaɗa kai mu ce Allah sarki in eh, ba wannan bane ba abin da bahaushe yake cewa ne da na gaba ake ganin zurfin ruwa kuma gani gawa ne ya ishi na tsoron Allah Allah madaukakin sarki yasa kunnuwan musu ji wannan kuma su kiyaye shi yasa Allah ya ce lita iyaha uzunun wa'iya mun gaya muku haka ne don kunnuwa masu kiyayewa su kiyaye laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqan alladhi bayna dai wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun inna fi zalika la ibratan liman yakhsha Allah madaukin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta ana sanar da mu cewa lokaci hadari ya taso a waje Allah madaukin sarki ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah madaukin sarki ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah madaukin sarki kai mana maganin fitintunin da suka ishe mu a wannan ƙasa ta mu Allah dukkan masu tayar mana da hankali in suna da rabon shirya Allah ka shirya mana da su Allah in ba su da rabon shirya Allah kai mana maganin su shugabanninmu ya ubangiji kai riko da hannuwansu zuwa ga abin da kake so ka yadda da shi Allah ka taimaka musu wajen sauke amanar mu da suka ɗauka Allah ka sanya musu tausayin talakawa a zukatansu mu kuma ya ubangiji ka sanya mana zuciya ta yi musu biyayya cikin abin da bai zama sako ba a gare ka Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi ka sani ka biya mana marasa lafiyar gida da asibiti ka ba su lafiya Allah maɗaukakin sarki ka yalwata mana arzikinmu. ka sauƙaƙa mana kuncin rayuwa ya ubangiji ka haɗa kanmu akan abin da kake so ka yadda da shi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin 他怎么大方啊？这个干嘛？他大哥还在里。